أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaiɗanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadaƙallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro barkamu da haka Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma Tahir Aminu zai kasance tare da ku a wannan zango. Bayan wannan gabatar da muna ɗauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin ban labarai. Akwai shirin nan na kokun san sai kuma shirin na musamman dangane da hare-haren da jumhuriyar musulunci ta Iran ta kai kan hamci kasar Isra'ila a jiya talata. har ila yau akwai kinan namu koyi harshen farisanci sannan hannunka mai sanda shirinmu na ƙarshe shine murya masu sauraro hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu jagoran jinjin halin musulunci a nan ƙasar iran ya ce samuwar sojojin amurka burtaniya da wasu ƙasashen turai a nan su ne ke hana zaman lafiya a yankin asiya ta kudu babban kwamandan sojojin ƙasar iran ya ce hare-hare na gaba kan hamshin isra'ila zai kasance ne kan tattalin arzikinta iran ta gargaɗi amurka kan shishige cikin al'amuran hare-haren da ta kai wa isra'ila a jiya talata yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran junju halin musulunci na ƙasar iran imam atila said ali khamna'i ya bayyana cewa samar sojojin ƙasar amurka da kuma na birtaniya da kuma wasu ƙasashen turai su ne suka hana zaman lafiya a yankin asiya ta kudu tashar talabijin ta press tv nan tehran ta nakalto jagoran yana faɗar haka a safiyar yau laraba a lokacin da yake ganawa da malamai da masana ilimin zamani da kuma ɗaliban wasu jami'o'i a nan birnin tehran labarin ya ƙara da cewa jagoran ya bayyana haka ne a 'yan sa'o'i kaɗan da dakarun girgc suka cile makamai masu linzami kan harbi ƙasar isra'ila ya kuma ƙara da cewa wa'annan ƙasashe da suka jibge makamansu a yankin da sunan kiyaye zaman lafiya a yankin su ne sababin tashe-tashen hankula da yaƙe-yaƙe da suke faruwa a halin yanzu jagoran ya ƙara da cewa idan wa'annan ƙasashe za su tafi daga yankin za a sami zaman lafiya ko mutanen yankin za su gudanar da harkokinsu ba tare da wata matsala ba babban hafsan hafsoshin sojojin ƙasar iran ya ce a hare-haren sojojin ƙasar da za su yi nan gaban kan hamji ƙasar isra'ila zai mai da hankali ne kan lalata tattalin arzikin ƙasar kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto manjo janar muhammad hussein bakari yana faɗar haka a wata hira da aka yi da shi a wata tashar talabijin ta cikin ƙasa ya kuma ƙara da cewa yaren jiya talata dai su mai da hankali ne wajen lalata cibiyoyin tsaro na hamshi kasar isra'ila kuma kashi casan cikin ɗari na makaman masu linzami da suka cilla kan harbi kasar isra'ila sun sami bararsu kamar yadda aka tsara manjo janar bakiri ya ce a hare-hare na daren talata sun lalata cibiyoyin tsaro na hamji ƙasar isra'ila na hukumar wato hukumar leƙen asiri na hamji kasar isra'ila mossad da sansanonin sojojin Navetim da hetselim har ila yau sun lalata na'urorin rada da tankunan yakin hamsin kasar isra'ila a wurare daban-daban janar bakiri ya bayyana cewa iran za ta iya wargaza cibiyoyin tattalin arziki da hamsin kasar isra'ila wato ta mallaka a hare-haren jiya amma kuma bata yi haka ba sai dai ta wato mai da hankali wajen cibiyoyin tsaro a kasar ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya gargaɗi gwamnatin ƙasar amurka dangane da shishige a cikin hare-haren mai da martani wanda gwamnatin ƙasar iran ta yi kan harbi ƙasar isra'ila a jiya talata sannan ya kara da cewa duk wani mai da martani da ƙasar isra'ila da ƙawayenta za su yi zai gamu da mai da martani mafi tsanani tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ministan yana faɗar haka a wata hira da ya yi da tashar talabijin ta cikin gida a nan birnin tehran ya kuma kara da cewa a har-yaren jiya dai kashi 90 cikin ɗari na wato bararsu a kan hamshin ƙasar isra'ila sun same su ministan yana mai da martani ne ga kakakin ma'aikatar harkokin gwajin ƙasar amurka wanda ya bayyana cewa amurka tana goyon bayan hamshin ƙasar isra'ila ido a rufe matthew miller ya faɗa wa kafafen yada labarai amurka kan cewa amurka tana goyon bayan hamshin ƙasar isra'ila da mutanen ƙasar a cikin wannan mummunan halin da suka fada ciki hare-haren ƙasar iran wanda aka yi wa suna wa'adin gaskiya na biyu an kai su ne don mai da martani kan kisan da kasar isra'ila ta yi wa ismail haniya shugaban kungiyar hamas na falastinawa a nan birnin tehran da kuma said hassan nasarla shugaban kungiyar hezbollah na ƙasar lebanon har ila da kuma abbas nil furushan wani babban jami'in soja a rundunar irgc da ke nan iran da ƙarshe abbas arakci ya bayyana cewa bayan hare-hare na wa'ad sadiq iran ta aike wa amurka saƙon gargaɗi ta ofishin jakadancin switzerland da ke nan birnin tehran saboda ita ce take wakiltar amurka a tehran masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kakakin sojojin ƙasar yemen yahaya sare ya bayyana cewa ɓangaren makamai masu linzami na sojojin ƙasar yemen sun cilla makamai masu linzami samfurin quds biyar ƙerar cikin gida kan sansanin sojojin amurka isra'ila a safiyar yau laraba kuma sun kai hare-haren ne don tallafawa al'ummar falastinu wacce ake zalunta a gaza da kuma wasu yankunan falastinawa da aka mamaye har ila da kuma ƙasar lebanon yahaya sari ya bayyana haka ne a wata sanarwa da ya bayar kai tsaye a tashar talabijin ta kasar yemen a birnin sana'a babban birnin kasar kakakin ma'aikatar harkokin wato kakakin sojojin kasar na yemen ya kara da cewa makamai masu linzami sun fada kan wurare da aka tsara za su fada sai dai hamji kasar isra'ila tana ɓoye asarorin da take yi a yaƙe-yaƙen da ake fafatawa da ita don haka ba ta barin a watsa dukkanin asarorin da ta yi yahaya sari ya kammala da cewa wato ya yaba wa jumhuriyar musulunci ta iran a hare-haren wadu sadik na biyu da ta kai kan hamsin kasar isra'ila a jiya talata ya kuma ce sojojin kasar ta yemen a shirye suke su aike da sojoji don yakar gwamnatin hamsin isra'ila a duk sanda bukatar haka ta taso. tsohon kwamandan dakarun irgc muhammad ismail kausari wanda kuma ɗan majalisar dokokin ƙasar iran ne a halin yanzu ya bani cewa iran tana da wasu makamai masu linzami wa'anda har yanzu ba ta yi amfani da su ba kuma za su ba wa duniya mamaki a duk lokacin da ta yi amfani da su tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto tsohon kwamandan yana faɗar haka a jiya talata bayan da isra'ila bayan da dakarun irgc suka kai hare-hare kan hamshe isra'ila a jiya da dare kausari ya kara da cewa a halin yanzu an kakkafa damdamalin cilla garkuwar makamai masu linzami a duk faɗin ƙasar don kakkaɓa duk wani makami da zai shigo ƙasar daga hamshe isra'ila ko kuma daga ƙawayenta a jiya talata ce dai dakarun irgc suka cilla makamai masu linzami kimanin 400 kan cibiyoyin tsaro na hamshe kasa isra'ila halin yanzu dai har ila yau an rufe dukkanin tashoshin jiragen sama na hamshe kasa isra'ila babu tashi ko kuma sauka na jiragen sama har zuwa yanzu masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da sharhin bayan labarai. Daga nan akwai shirin nan na kokun san. Sai kuma shiri na musamman dangane da harin da dangane da hare-haren da Iran ta kai kan hamshe kasar Isra'ila a jiya talata. Sannan akwai shirin nan na mu koyi harshen Farisanci. Biye da shi akwai shirin hannunka mai sanda. Shirinmu na ƙarshe shine muryoyi masu sauraro. Da wannan kuma muke cewa a yini lafiya. sharhin bar labaran zai dubi ne dangane da hare-haren da rundunar kare juyin juhalin musulunci ta kasar iran ta kaddamar akan haramtaccen kasar isra'ila domin daukar fansa akan jinanan ismail haniya said hassan nasarallah da kuma nil furushan rundunar kare juyin juhalin musulunci da kasar iran a rgc a cikin wata sanarwa da ta fitar ta bayyana cewa ta kaddamar da hare-hare da manyan makamai masu lizami akan haramtaccen kasar isra'ila domin mayar da martani a kan kisan ismail haniya da Sayyid hassan Nasrullah da kuma janar abbas nil furushan tun kafin wannan lokacin da iran ta sha alwashin mayar da martani a kan kisan ismail haniya wanda isra'ila ta yi a birnin tehran inda iran ta ce za ta mayar da martani ne wuri da kuma lokaci da ya dace a ranar juma'ar ta gabata haramtacciyar kasar isra'ila ta kai wasu hare-hare a kudancin birnin beirut na kasar labanan wanda ya sanadin shahadar said hassan nasrullah babban sakataren kungiyar hezbollah gami da janar abbas nilfurushan jami'i a rundunar kare jun juhalin musulunci ta iran irgc wanda yake gudanar da ayyukansa na bayar da shawarwari a kasar labanan iran ta kara jaddada cewa dole ne isra'ila ta fuskanci sakamakon abin da ta aikata na ta'addancin kisan sayyid hassan nasrullah da kuma jami'in na rgc da sauran manyan kwamandocin hezbollah da kuma fararen hula waɗanda ba su ji ba su gani ba an yi ta jan karar fashe-fashe a ko'ina a yankunan palestino da haramtaccen ƙasar isra'ila ta mamaye yayin da kafafen yada labaran haramtaccen ƙasar isra'ila suka ce iran ta harba ɗarurin makamai masu lizami akan yahudawan sahiyuniya an ga saukar makamai masu lizami a sararin samaniyar birnin tal aviv kuma ana iya jin ƙara fashewar wasu abubuwa a birnin Kudus wanda Isra'ila ta mamaye lamarin da ya sa Yahudawan Sahiyuniya 'yan sha da wuri zauna suka tsere zuwa ramukan da aka gina musu hukumar kula da filayen jiragen sama ta isra'ila ta ce ba za a bari wani jirgin sama ya tashi ko ya sauka a dukkanin filayen jiragen sama na isra'ila ba jaridar ha'aris ta isra'ila ta ba da rahoto kai tsaye daga yankunan negev sharon da sauran wurare a lokacin kaddamar da harin na iran dakarun kare juyin juhalin musulunci na rgc sun fitar da sanarwa jim kaɗan bayan an kai harin da manyan makamai masu lizami sanarwar ta ce a matsayin martani a kan shahadar shugaban kungiyar hamas ismail haniya da shugaban kungiyar hezbollah said hassan nasrullah da kwamandan irgc abbas nilfurushan rundunar sojan saman irgc ta harba makamai masu linzami da dama wanda suka nufi muhimman wurare na sansanonin sojin isra'ila da na leƙen asiri a tsakiyar yankunan palestinu da yahudawa suka mamaye rundunar ta irgc ta ci gaba da cewa harin ya yi daidai da 'yancin ƙasar iran na samun halastacciyar kariya kai tsaye kamar yadda kundin tsarin mulki na majalisar ɗinkin duniya ya tanada da kuma mayar da martani a kan ƙaruwar laifuka da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take aikatawa tare da cikakken goyon bayan amurka a kan al'ummar labanan da kuma gaza rundunar ta rgc ta ƙara da cewa gwamnatin sahiyuniya za ta fuskanci ƙarin mummunan hari idan har ta mayar da martani akan waɗannan hare-hare da aka kai mata daga iran tawagar iran din a majalisar ɗinkin duniya ta bayyana a cikin wata sanarwa cewa har mukamai masu lizami yana a matsayin martani halastacce wanda dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa suka amince da shi kuma suka halasta shi kuma ya yi daidai da hankali da kuma abin da ya dace akan gwamnatin sahiyoniya ta haramtacciyar ƙasar isra'ila har ila yau rundunar ta rgc ta sake maimaita gargaɗi ga gwamnatin yahudawan sahiyoniya da cewa za ta fuskanci wasu hare-haren mafi muni idan ta yi gigin ɗaukar matakin martani koyon wani shishigi a kan ƙasar ta iran bayan waɗannan hare-hare jim kaɗan bayan ƙaddamar da harin na iran da ya yi a kan haramtacciyar ƙasar isra'ila a daren wannan talata al'ummomi a ko'ina a cikin kasashen iraki yaman labanan palestino da ma wasu ƙasashen musulmi da na larabawa sun fito akan tituna suna ta murna tare da wa dakarun na rgc na ƙasar iran akan ɗaukar matakin ladabtar da isra'ila wanda ta ɗauka ta hanyar yi mata ruwan ɗaruruwan manyan makamai masu lizami a daidai lokacin da isra'ila take fankama da takama da girman kai saboda ganin irin goyon bayan da take samu kai tsaye daga amurka da wasu gwamnatocin kasashen turai masu hidima ga yahudawan sahiyoniya masana akan harkokin tsaro da siyasar ƙasa da ƙasa a yankin gabas ta tsakiya da ma wasu ƙasashe na duniya sun yi imanin cewa harin na iran ya zo daidai lokacin da ya dace a lokacin da Netanyahu ke ikirarin cewa zai sauya fasalin siyasar yankin gabas ta tsakiya a cikin izgili biyo bayan kisan Said Hassan Nasrallah inda yake kallon tamkar wata babbar nasara ce a gare shi wadda za ta ba shi damar cin karansa babu babbaka akan dukkanin kasashen yankin gabas ta tsakiya wanda kuma harin na Iran na a matsayin wata babbar amsa ce ga fankama da tinkaho na Benjamin Netanyahu wanda yake yi bayan kisan sayyid hassan nasrullah ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba, biyu ga watan Oktoban shekara ta 2024. wanda ya daidai da 28 ga watan rabi'ul awwal na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 155 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan oktoban shekara ta 1869 aka haifi mahatima gandhi shugaban masu gwagwarmayar kwatar 'yancin kai na mutanen indiya daga hannun turawan mulkin mallaka na ingila Mahatma Gandhi ya kammala karatunsa na jami'a a kasar Ingila a shekara ta 1891. Bayan ya dawo gida ya fara aiki a matsayin lauya a birnin Mumbai na India. Sai kuma a shekara ta 1893 ya je kasar Afirka ta kudu wanda kuma a nan ne ya ga yadda turawa suke nuna wariya ga sauran kabilu waɗanda suka hada da indiyawa da kuma baƙaƙen fata 'yan asalin ƙasar ya dawo indiya a shekara ta 1917 inda tare da taimakon wasu abokansa suka fara gwagwarmaya da turawan ingila waɗanda suke yi wa ƙasar mulkin mallaka bayan shekaru 33 wato a cikin watan agustan shekara ta 1947 ƙasar india ta samu 'yancin kanta daga hannun turawa 'yan mulkin mallaka sai kuma ranar 30 ga watan janairun shekara ta 1948 watanni kaɗan bayan samun 'yancin kai wani mai kishin addinin hindu ya bindige shi har lahira yana ɗan shekara 79 a duniya gandi ya rubuta littafai masu tarin yawa da gaske akwai littafin sannan mai suna jarabawa ta dangane da gaskiya inda ya bayyana rayuwarsa ta ƙuruciya har zuwa shekara ta 1921 masu saurare kuma san cewa shekaru 66 da suka gabata a rana irin ta yau biyu ga watan oktoban shekara ta 1958 kasar guinea conakry da ke yammacin nahiyar afirka ta samu 'yancin kanta daga hannun turan faransa 'yan mulkin mallaka turan portugal ne suka fara zuwa kasar guinea conakry a ƙarshen karni na goma sha biyar miladiya sai kuma a ƙarshen karni na goma sha tara turan faransa suka fara kutsawa a cikin kasar shekara ta alif ɗaya takwas da arba'in da tara su mai da kasar guinea conakry ƙarƙashin mulkin mallakar su wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta alif ɗari tara da hamsin da takwas inda aka gudanar da zaɓen raba gardama wani kuma sakamakon ya nuna cewa mutanen kasar suna son 'yancin kai daga wannan lokaci ne kuma ahmad seko tore ya zama shugaban 'yantacciyar kasar guinea conakry a shekara ta 1958 da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 47 da suka gabata a rana irin ta yau bayan da gwamnatin kasar iraki ta lokacin ta haramtawa marigayi imam Khomeini gudanar da harkokin siyasa da kuma jawabai dangane da abubuwan da suke faruwa a cikin kasar iran marigayi imam Khomeini ya kama hanyar ficewa daga kasar zuwa kasar kuwait amma da isarsa kan iyakar kasashen iraki da kuwait mahukuntan kasar kuwait sun hana shi shiga cikin kasar su bayan da tun daga farko sun sanar da amincewarsu da hakan kafin ya kama hanya zuwa kan iyakar kasar daga iraki bayan da ya rasa kasar da zai nufa da kuma ƙasar da za ta tarbe shi da ƙarshe dai ƙasar faransa ta ba shi mafaka ta siyasa inda da ƙarshe kuma ya nufi ƙasar faransan ya zauna na tsawon kusan shekaru biyu kuma ya ci gaba da gudanar da harkokinsa ba tare da wata tsangwama ba kamar da kuma ya kasance yana da alaƙa kai tsaye da manyan na hannun damarsa waɗanda suke jagoranta gwagwarmaya da gwamnatin sarki sha a cikin ƙasar iran da kuma wasu lokuta sukan ziyarce shi a masaukin masaukinsa da ke birnin paris na kasar faransa baya ga haka kuma marigayi imam khomeini yakan fitar da bayanai waɗanda ake isar da su ga al'ummar kasar iran wasu akan watsa su a cikin sautuka wasu kuma bayanan akan isar da su ne a rubuce ga al'ummar kasarsa wanda hakan ya yi tasiri matuƙa wajen ƙarfafa jama'ar kasar iran domin ci gaba da yin tsayin duka wajen fuskantar gwamnatin kama karya ta sarki sha sakamakon ƙara tsananta matakai na takurawa da gwamnatin sarki sha take yi kuma take ɗauka kan al'ummar iran masu bore wannan ya kara azamar mutanen kasar wajen ci gaba da fuskantar zalunci da mulkin kama karya na gwamnatin sarki sha wanda kuma hakan ne ya tilasta wa sarkin arcewa daga kasar? da ƙarshe kuma marigayi imam kumeni ya dawo kuma ya jagoranci kafa jamhuriyar musulunci a kasar ta iran. bismillahirrahmanirrahim rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da waraka da kuma sake da mu a cikin wani sabon shiri na musamman zamu gabatar muku game da halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya bayan da jamhuriyar musulunci ta iran ta kai harin mai da martani kan haramtacciyar kasar isra'ila biyo bayan harin da ta kai wa shugaban kungiyar hamas ismail haniya a tsarkiyar birnin tehran da hakan ya yi sanadiyar shahadarsa a kwanakin baya da kuma na baya bayan nan da ta kai kan babban sakataren kungiyar hezbollah ta kasar labanan sai da hassan nasarullah da aka yi sanadiyar shahadarsa da fatan masu sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin. to madalla yanzu kamar shiga shirin idan ana biye da mu a jiya ne kasar iran ta kaddamar da hare-hare da makamai masu linzami har guda 200 a kan haramtacciyar kasar isra'ila inda ta samu muhimman wurare da ta hara tun da fari ciki har da babbar hedikwatar cibiyar leƙen asiri ta mossad ta haramtacciyar kasar isra'ila da ke birnin tel aviv za ka yi sanadiyar rushewar ginin baki ɗaya akan haka na tuntuɓi dr hussein abdullahi wani ɗalibi a nan jami'ar birnin tehran da ke nan kasar iran domin jin karatunsa game da wannan hari na mai da martani da jamhuriyar musulunci ta kasar iran ta kai kan haramtacciyar kasar isra'ila sai ka da baki ya ce wannan hari na martani na alkawarin gaskiya wanda suka kira shi ya rasulallah Ah, ya zo a lokacin da ya kamata a yi shi kuma da yanayin da ya kamata a yi shi akan wannan haramtacciyar ƙasar isra'ila da take kashe mata da yara da tsoffi ba tare da sun yi laifin komai ba ah, misali za ka ga an ɗan ah, jinkirta saboda wani yanayi wani dalili wanda sai yanzu ne ya zama na an kai shi an kai hari ɗin sannan kuma yanayin da aka kai shi ya nuna cewa akwai ƙa'idojin yaƙi na addinin musulunci da ake kiyayewa ah, za ka ga cewa waɗanda suka yi wannan mummunan ta'addanci wanda suka yi wato suka sa hannu na daga jami'an tsaro na sirri da kuma sojoji da ah, barkokinsu da kuma sansanin jiragen saman su to waɗanda suka sa hannu wajen wannan ta'addancin su aka hara kuma su aka kai wa hari kuma su aka samu saboda haka wannan ba karamin al'amari ba ne da ya kamata ma a yi nazarinsa kuma a jinjina musulunci da musulmi akan irin control na zuciyarsu yadda suke iya juya zuciyarsu ta akan abin da ya dace saboda haka ah, za mu ga cewa shi kansa wannan martani da aka kai bai saba duk wata ka'idar ƙasa da ƙasa ba da ta tanadi mutum yana da dama ya kare kansa idan aka yi masa irin abin da aka yi wa ita jamhuriyar musulunci ta iran saboda haka wannan abu ne na farin ciki wanda muka duba za mu ga ƙasashe da al'umma daban-daban wanda suke da san adalci da ƙin zalunci da goyon bayan masu neman 'yancinsu to za ka ga sun yi murna sosai Eh, farin ciki sosai ya mamaye zukatansu a duk inda mutum yake da irin wannan eh, abu ya faru eh, ya dace ya yi wato farin ciki saboda ko ba komai ko ba ka ake zalunta ba zalunci goyon bayansa shi ma zalunci ne sannan kinsa shi kuma adalci ne da kuma nuna baka tare da waɗannan saboda haka na da ra'ayin wannan al'amari da aka yi abu ne na farin ciki kuma ya dace da yadda aka gabatar da shi to kowanne tasiri harin ya yi ga al'ummar duniya musamman wajen rufe bakin makiya da 'yan adawa da ke sukar kasar iran din na rashin mayar da martani da wuri kan harin da aka kai wa ismail haniya sai ya kada baki ya ce sannan ga wanda suke ta maganganu kafin kai wannan hari din wasu suna yi ne tare da sani wasu kuma suna yi ne watakila ba su san menene yake akwai ba to amma dai koma dai eh, yaya ne wannan harin ya rufe bakinsu duka eh, duk wani mai wannan irin tunani din to wannan harin ya rufe tunaninsa domin akwai waɗanda suke ganin ma kamar irin ba ta so ta kai ne irin kawai tana sane ita ta ba da dama wani abu mai kama da haka saboda haka wannan harin ya nuna cewar lalle wannan tunanin nasu ba haka ba ne kuma yawanci makiya ne dama suke asasa irin wannan tunanin saboda su raunata haɗin kan musulmi a tsakanin su saboda su samu damar afkawancan sannan su afkawancan sannan su afkawancan su saboda haka wannan ya karya lagonsu masu irin wannan tunanin da masu assasa shi kansa tunani din ah, to gashi nan abin da ya faru da kuma irin eh, tasirin da ya yi a wuraren da aka tura su ko zaka ce game da farfagandar karya da amurka da isra'ila da kawayenta suke yadawa domin rage tasirin haran da domin rage tasirin haran da iran din ta kai da nuna cewa bai taka kara ya karya ba to alhamdulillah yanzu a duniya ba komai ne zai a ɓoye shi ya ɓoye ba ko a canza shi canza ba saboda haka Eh, akwai kafafen yada labarai kala-kala sannan akwai kafafen yada labarai na yanar gizo wanda suke cike da hotuna masu motsi da kuma sauran hotuna wanda suke nuni ga irin wato eh, wucewar da kuma zillewar da kuma kasawar da si wannan eh, wato makamin kakkaɓo makamai masu linzami ya yi tun a sama gashi nan ga kuma inda ya zo ya sauka ga kuma irin barnan da ya da shoran saura haka wannan shiru ne da ba za su iya yi ba amma ba zai eh, canza gaskiyar abin da ya faru ya koma ba daidai ba eh, so wannan <laughs> wannan shine to da ƙarshe wanne darasi sauran ƙasashen musulmi da dukkan masu ƙaunar 'yanci za su ɗauka game da abin da ya faru a halin yanzu da kuma irin martanin da ya ƙasar iran ta mayar sai ya ce a gaskiyar lamarin kasashen duniya wanda ya hada da na musulmi da wanda ma ba na musulmi ba suna da darasa da yawa da za su dauka a wannan hari da ya faru na farko dai yadda ya faru ɗin da kuma ita kanta ƙasa ya aka hatta iya yin wannan ta samu ƙwarin gwiwa ta samu jajircewar da ta yi wannan domin yanzu akwai ƙasashen da ko a cikin ɗaki ma ba za ma su iya ambata cewa za su yi kaza ga wannan karamtace ƙasar ta isra'ila ba ba za su iya ba saboda zuciyarsu ta mutu gaba ɗaya sun ɗauka komai na duniya su ne suke sarrafa shi kuma su ne za su iya yi har abada saboda haka yana da eh, eh, akwai darussa sosai da za a ɗauka cewa al'umma lalle idan suka kubuta daga danniya da kuma irin wannan mummunan tunani da aka jefa musu na tsoro na wasu gungun mutane kawai to lallai za su sami yanci kuma ba wanda ya sai keta su ya kwana lafiya to wannan ya dogara ga su kasashe ne da ma na musulmi da ma ba na musulmi ba duk kasar da ta dage ta jajirce ah, za ta iya kaiwa ga wannan mataki din sannan kuma za a iya ganin irin kasashen musulmi za su iya la'akari da cewar abinda da ya kai kasar iran ga wannan mataki na iya kaddamar da irin wannan wani hare-hare cikin nasara da kwarewa duk da kwarewar duniya tun da su isra'ilan haramtacce kasar isra'ila to duk wani kwarewa ta duniya suna tare da su to amma duk da haka aka keta su aka je aka kai wannan harin to wannan zai nuna cewa lallai addinin musulunci addini ne da komai akwai shi a ciki a kunshe so ya kamata ne kasashen musulmi su koma ga wannan addini namu na musulunci wanda yake dauke da komai abin da suke da shi da abin ma da ba su da shi shi addinin musulunci yana da shi sauraka yana daga cikin darasin da za a dauka sannan daga cikin darasin da za a ɗauka dai shine cewar ƙarfi dai na allah ne da kuma muminai da manzansa da muminai saboda haka ba wani wanda zai iya kawo wani abu ya ce ya fi ƙarfin kowa in ba dai allah ba subhanahu wa ta'ala so daga ciki kuma akwai abin nan da ƙasashenmu na afirka da najeriya za su ɗauka na harkar abin da ya shafi tsaro wanda suke haɗa gwiwa da ƙasashen da a yanzu muke ganin suke suke assasa fituna da kuma kashe waɗanda ba su ji ba ba su gani ba saboda haka suna da darasin da za su ɗauka cewa lallai idan aka zauna aka haɗa kai aka yi kishin ƙasa aka koma ga asalin addinin musulunci to lallai za mu gagar kowa kuma ba wanda isa ya keta mu so yana daga cikin abin da ya dace mu a ƙasarmu kuma najeriya ya zama cewar lallai al'umma su dawo daga rakiyar wannan tsari da yake eh, ɗamfare da wannan eh, munanan ƙasashe musamman ma eh, a ce tsaron ƙasa an bawa waɗannan haramtacce ƙasa isra'ila ita take Eh, juya tsaron ƙasa to kaga ai akwai akwai matsala a ciki sannan kuma haka shauran ƙasashen da suke ta kuri a duniya cewa lalle su ne kaza su ne kaza in ba su ba wanda ya iya tsaro ba wanda ya isa keta su duk duniya da shauransu saboda haka yana daga cikin abin da ya kamata masana da kwararru su yi nazari a ya zama da cewar an gano bakin zaren wajen abin da ya shafi tsaron ƙasanmu yadda ya taɓarɓare da kuma yadda za mu ci gaba yadda kasashen duniya suka ci gaba tun da misali aka ɗau iran za a ga cewar ai kawar najeriya ce za a ce sa'an najeriya ce to amma ya aka suka yi nisa haka mu kuma har yanzu muke muke baya to wannan dai yana daga cikin ɗan abin da zan iya tofa albarkacin bakina game da darasin da za a iya ɗauka game da wannan hari da ya faru assalamu alaikum wa wa barakatuh To a gaida Dr. Hussein Abdullahi ɗalibi a jami'ar birnin Tehran da ke nan ƙasar Iran game da gudunmuwar da ya bayar a cikin shirin. A madadinsa da nima dugun shirin da na jagoranci shirin nake cewa zan ɗiga aya a nan sai a tarbiye mu a wani sabon shirin domin jin mu ɗauke da wasu ɗauke wani sabon shirin game da abin da ke faruwa. A nan nake cewa a huta lafiya. Ana iya ci da biyan shirye mu a shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da goma sha biyu inda cikin wannan darasi za ku ji cewa muhammad tare da abokinsa ramin sun tattauna dangane da yadda aka gudanar da wani yaƙi tsakanin iran da kuma tsohuwar gwamnatin ƙasar iraki ta saddam hussein wanda ya kawo harare a kan wasu yankuna na kudanci da yammacin ƙasar iran lamarin da ya jawo ɓarkewar yaƙi tsakanin ƙasashen biyu domin jin yadda wannan yaƙi ya kaya tsakanin waɗannan ɓangarori za a jire tattaunawa tsakanin muhammad da ramin amma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. مستند ابن دوگرو جنگ یکی ایران قصر ایران عراق قصر عراق سال شکره در چه سالی؟ اچکن و شکره آن آغاز شد اکا پارشی شهریور وطن شهریور هزار و سیصد و پنجا و نو شکرر دو ده دری اکو ده همسن ده ترا شمسیه رژیم گمنتی رژیم صدام گمنتن صدام او حمله کرد شی یا که هری چرا؟ سبوده می نابودی کورده انقلاب اسلامی جوین جوی حال چی تحریک تنزره قدرت کرپی قدرت های بزرگ منین قصه ماسو کرپی نیرو دکارو نیروها گونگو گونگو نه دکارو کدام ونه شهر گری شهرها گرورو آنها حمله کردند سو سنکه هری ابتدا پراوه استان لردی خوزستان لردن خوزستان جنوب کدو جنوبی نکدو فقط کوی نیروی زمینی دکارن کسا غرب یما غربی نیما هواپیما جرگی هواپیماها جرگی زیادی دیوه آنها بمباران کردند سو سنگروان بما بمی آیا شن تهران برنن تهران بسیاری ددامه دیگر ندبن واکنش مرتنی مردم متنی در آن زمان a wancan lokacin Ce. mi Ce bud me ya kasance Adadi. عددی ya زیاد wani adadi mai yawa Jebhe. fagen daga آنها رفتند سو سن وطن قصه آنها دفاع کردند سو سن To madalla bayan da aka saurari dukkanin waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari tattaunawar da ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ramin dangane da wannan batu na yaƙi. Gare tattaunawar kamar da ta gudana ba tare da fassara kenan ba kamar dai da ta gudanan a cikin harshen Farisanci. In yake filme mustanad as jangest جنگ ایران و عراق جنگ ایران و عراق در چه سالی آغاز شد؟ آخر شهریور سال 1359 رژیم صدام به ایران حمله کرد. چرا رژیم صدام به ایران حمله کرد؟ برای نابودی انقلاب اسلامی به تحریک قدرت‌های بزرگ به ایران حمله کرد. نیروهای عراقی به کدام شهرهای ایران حمله کردند؟ نیروهای عراقی ابتدا به استان خوزستان در جنوب ایران حمله کردند. جنگ فقط در استان خوزستان بود؟ نه. نیروهای زمینی عراق به استانهای غربی و جنوبی ایران حمله کردند. هواپیماهای عراقی نیز شهرهای زیادی را بمباران کردند آیا آنها تهران را هم بمباران کردند؟ بله، تهران و بسیاری از شهرهای دیگر. واکنش مردم ایران در آن زمان چه بود؟ عده زیادی به جبهه رفتند و از وطن خود ایران دفاع کردند. To madalla kamar da aka saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana tare da ta jama yanzu kuma sai a gyara zama domin jin tattaunawar tare da tarjamarta a cikin harshen Hausa. یک فیلم مستند از جنگ است جنگ ایران و عراق wannan wani fim ne da aka hada na yakin Iran da Iraki. جنگ ایران و عراق در چه سالی آغاز شد؟ یکن ایران ده عراقی از کن وچه شکره اکا پارشی؟ آخر شهریور سال 1359 رژیم صدام به ایران حمله کرد. اگر شان وطن شهریور نا تا دوبو دیا دا دری اکو دا همسند هجرا شمسیه گمنتن صدام تا اکن ایران. چرا رژیم صدام به ایران حمله کرد؟ میسا گمنتن صدام ta kawo ایران برای نابودی انقلاب اسلامی به تحریک قدرت‌های بزرگ به ایران حمله کرد. دومین کاوردا جوین جو حل مسلمانچی. دا تنزرا ور منین قساشه ماسو گیرما یا کی هر یا ایران. نیروهای عراقی به کدام شهرهای ایران حمله کردند؟ dakarun iraki a waɗanne garuruwan iran ne suka kai hari نیروهای عراقی ابتدا به استان خوزستان در جنوب ایران حمله کردند. دکارن عراقی دپر farkon پاراوا sun نه hari خوزستان اکودنچن ایران. جنگ فقط در استان خوزستان بود؟ yakin a lardin خوزستان ne kawai ya نه نیروهای زمینی عراق به استانهای غربی و جنوبی ایران حمله کردند هواپیماهای عراقی نیز شهرهای زیادی را بمباران کردند آه دکارن دکارون نه ایراکی. sun kai هره هره a kan دا jiragen iraki sun yi ruwan bama-bamai a garuruwan iran ma da dama آیا آنها تهران را هم بمباران کردند؟ شن سو سن که هری نی اکن برنن تهران؟ بله تهران و بسیاری از شهرهای دیگر ای برنن تهران دو سو گروروا ددامه واکنش مردم ایران در آن زمان چه بود؟ مننه مرتنن عمر ایران اوان چه لوکچن؟ زیادی به جبهه رفتند و از وطن خود ایران دفاع کردند. ونی عددی دیوه سنجه پگم پاما سنکاری کسرسو ایران. Kuma da la kamar da yadda aka ji a cikin wannan tattaunawa ramin ya kara wa muhammad haske dangane da yadda yaƙi kasance tsakanin iran da iraki a wancan lokaci da wannan duk kuma shirin namu ya kawo ƙarshe idan allah ya mu a mako na gaba a cikin wani darasi za a ji mu ɗauke da wata tattaunawa Kuma ta kan lokaci a mutum dukkan wanda aka ji muryansu musamman malama kurdisiyan da kuma malama julai da shirin afefe ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri mu a shirinmu na gaba. shiryar alkur'ani jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na shiryar alkur'ani wannan shiri kamar yadda muka sani ɗauke yake da karatu da kuma tarjama sannan da kawo tafsiri na ayoyin alkur'ani mai girma kuma har yanzu dai muna nan a cikin wannan sura suratul fusilat kuma cikin yarda Allah subhanahu ta'ala za mu dora daga inda muka tsaya a'udhu billahi minash rajim muna neman tsari da Allah daga shaidan la'anan ne abin kyama. Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jinkai. سموفين الذي بينك وبينه عداوة كأنه da abin da ya fi kyau yayin nan sai ka ga wanda yake tsakaninsa da kai gaba ce ya zamanto kamar wani masoyi ne na kusa shine Allah ta'ala yake cewa fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun wannan da kai da shi akwai gaba akwai tsakiyayya sai a waye gari ya zama mai sai a waye gari kunya ta lallabe shi sai kuma ya zo ya yi nadama sai ka ga ya zama kamar wani abu wanda ba abin da ya maka na daɗin ya yi shi a bisa sani ba ne sai zai ce wallahi ni ban ma san lokacin da ce da kai kaza ba ban ma san lokacin da ni maka kaza ba to Allah kai mana afuwa ka yafe mun to waɗannan halulluka irin waɗannan da Allah yake kiran dukkan wani mai da'awa zuwa ga wannan hallukan to shigen wannan al'amari ne rasulullah ya kasance a kai shigen wannan al'amari ne a mato ahal baiti gaba ɗayansu su goma sha biyun nan suka kasance a kai ba ko wanda ake baiwa ita wannan ta'adar sai waɗanda suka yi haƙuri. Wa الطائر ذو حظ عظيم ba kuma wanda ake baiwa ita sai mai babbar rabo Allah subhanahu ta'ala sai yake nuna mana a cikin aya ta gaba cewa wala yulaqaha wannan abin da ya kira zuwa gare shi idfa Abin hiya ahsan din nan Allah ke cewa ba kowa ne zai zama ya samu tofikin haka ɗin ba ba kowa ne zai ɗauki wannan kyakkyawar sifa ɗin ba ba kowa ne zai aiki da wannan umarnin ba tunda umarni ne Allah cewa idfa abillati hi hasan. ba kowa zai amfani da wannan umarnin na ubangiji ba Allah ta'ala yace illal na sabaru sai mutane masu haƙuri masu juriya su ne kurin za su iya yin wannan sannan allah ya sake maimaitawa cewa lallai fa ba kowa ne za a samu ya samu tofikin wannan siffa ɗin ya ɗauke ta ya aiki da ita ba illa zu hazin azim sai mutumin da yake lallai ma'abocin samun babban rabo ne shi wanda allah ya kaddara zai samu babban rabo a wajen ubangiji shi ne za ka ga ya yi wannan idfa latihiya a hasan din nan saboda haka samun babban rabo da kamala ta imani da kuma ainihin samun siffofi na alkhairi waɗannan al'amura wanda ya samu waɗannan to shine za ka ga ya iya samu ya mai da alkhairi ga wanda ya yi masa mummuna. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إذا ونزنغري يا ساميكا daga shaidan to mai ji ne masani a cikin aya ta gaba wato aya ta 36 ubangiji subhanahu Ta'ala sai yake mana wani tsokaci dangane da shaidan cewa lallai shaidan kamar yadda dama Allah ya nuna mana a cikin wasu gurare daban-daban cewa shi maƙiyi ne gare mu kuma mai bayyana ƙiyayya din nan to a nan sai allah subhanahu ta'ala yake nuna mana cewa idan har kai wani bangare wani nasibi na wasu wasi na shaidan ya zo ya same ka inda dan adam dan adam ne wasu lokutan kana cikin al'amura na imani din kana cikin aiwatar da umarnin ubangijinka sai shaidan ya shigo maka da waswasi ya yi ƙoƙarin karkatar da kai daga bin allah din to Allah ya ce a lokacin da ka samu kanka a irin wannan yanayi cewa shaidan yana sanya maka wasu waswasi domin ya karkatar da kai daga abin da Allah ya umarce ka nawa ne abu na wannan yanayi da Allah ya ce idfa abillati hiya ahsan dinnan ba karamin al'amari ba ne ba fa Allah ta'ala da yake cewa wannan yanayi na sakawa wanda ya munana maka ka saka masa da alkhairi Allah cewa fa la yulqaha illa zu hazin azim sai fa mutumin da yake yana da rabo mai girma ne zai iya yi wato ba kowane dan adam zai iya yi ba fa to anan Allah subhanahu ta'ala yake cewa a lokacin da ka ɗau aniyan za ka yi wannan aiki mai muhimmanci ka mai da alkhairi wa mutumin da ya munana maka to la'alla za ka samu wasuwasi na shaidan shaidan zai kawo maka wasuwasi yanzu kai inda kake din nan kana babban mutum wane yanzu muna na maka sannan ka za ka masa alheri kar kai masa alheri kai ma kai masa ka zamana to lokacin da wannan wasuwasin ya zo maka na cewa kai kana son ka kyautata wanda ya zo ya maka mummuna din nan to sai shaidan ya shigo maka da wannan wasu sai sai Allah ta'ala ki cewa fasta iz billah abin da za ka fara yi kurin ka ce a'udhu billahi mina shaitanin rajim kana yin wannan ka korar da shaidan din sai ka kaji ka aikata abin da kake so saboda haka wannan al'amari ne al'amari ne mai muhimmanci game da mutane waɗanda suke da wannan aniya na saka wa mutane da alkhairi ko da kwasu sun munana musu ɗin sau da dama a irin wannan yanayin shaidan ya fi galaba akan wasu mutane da dama to kana shiga irin wannan wasuwasin kar ka yi komai Allah ya ce fasta izbillah ka yi ƙoƙari kurin ka nemi ainihin a taimako daga ubangiji subhanahu wa ta'ala waɗannan ba ƙaramin al'amura ba ne saboda haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance to waka in kai wannan ba abin da shaidan zai iya cutar da kai ta wannan bangare din saboda haka kana komawa zuwa ga Allah Allah ta'ala yake cewa innahu sami'u du'a shi kuma mai jin dukkan wani roƙo ne da bayawansa zai yi kuma mai taimakawa mai neman taimakonsa ne Allah subhanahu ta'ala duk wani daga cikin bayinsa yake neman taimako to Allah subhanahu ta'ala a wannan lokacin za ga Allah ya taimaka maka kuma shi alimun ne masani ne daga dukkan luka da mutane suke ciki da kuma dukkan wasu abubuwa na bukatun jama'a Allah shi masani ne alimun ne saboda haka to ka nemi taimakon wanda yake yana dauke da wannan sifofin shine ubangiji subhanahu wa ta'ala to kaga ko da kuwa ka so ka dauki wannan yanayi na yin afuwa ga wanda ya saba maka ka so ka dauki. wannan yanayi na ainihin kawaici ga wanda ya zo ya maka jahilci to sai shaɗan ya shigo maka da waɗansu abubuwa na wasu wasunsa can yake so ya karkatar da kai to maganin shaidan a nan kurin shi ne wannan abin da Allah ya faɗa Allah subhanahu ta'ala ya gama magana fasta billah ka roƙi Allah ka yi ƙoƙari ka yi isti'aza ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim na farko za ka kori shaidan ɗin to sannan ka kuma halarto cewa allah nan sami'un alimun ne shi mai jin dukkan wani roƙo ne na bayi sannan yana sane da halin da kake ciki da dukkan wasu al'amura to su baraka wannan ma ba karamin al'amari ba ne. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp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

wani abubuwa ne za ku iya wa game da murgayen wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum BOH ga Radio Musulunci na Iran. Ina muku fatan alkhairi a daidai wannan lokaci mutum mai magana shine Jibrin Bako Bunga da ke jihar Bauchi, Najeriya. Alzahiri wannan abu ne da ya so sama dukkanin musulman duniya rai. Yau a ce ga wani shugaba kuma haziki gwarzo mai gwagwarmaya da kafurai akan ɗaukakar Allah sannan kuma a ce an rasa shi to tabbas wannan abin bakin ciki ne saboda haka muna ta'aziyya ga iyalansa muna kuma alhin rashin ɗan uwan musulmi da mu kai ubangiji allah ji kansa da musulunci allah sa ya huta sannan kuma da ƙarshe muna addu'a allah ubangiji ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmai ya kuma karya kafirci da kafirai wannan shine ra'ayina ni dai a wannan lokaci na saƙon ta'aziyya sannan kuma kira da nan ga sauran 'yan uwa musulmai duniya baki ɗaya shine da su kasance masu koyi da wannan haziƙin shugaba marigayi wadda Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki rayuwarsa su ma su yi gwagwarmaya domin in kai gwagwarmayan ma ko ma ba kai ba to dole za ka mutu dole za a mutu to saboda haka muna addu'a ubangiji Allah sa mu mutuwa shahada kamar da shi wannan bawan Allah yayi Allah ubangiji ya masa rahama ya kuma gafarta masa ni na kuma sauran ku yau da kullum jibirin bako banga da ke jihar Bauchi Najeriya na gode ra'ayoyin masu sauraro jamhuriyar musulunci ta iran eh, mai magana shine yakubu garba dan nijar na mazamni kasar abirkos kwanci Kwadibar. lalle wannan rishi da muka samu a duniya yau sai mu ce lalle mun babban rishi na wannan bawan allah wanda yake maya da wayannan yafudawa a kowane lokaci saboda haka gaskiya akwai bakin ciki sosai da wannan rasuwa tashi da muka jiya sai mu ce allah ya ji kansa amma gaskiya wannan ya nuna cewa lalle musulmi dole sai an tashi an jajace bisa ga abin da shafi irin wannan wato abin da ba za a manta da shi ba game da wannan bawa allah shine gwagwarmaya saboda haka kenan koda dai ayi rishin shi gwagwarmaya tana nan tsakanin musulunci da kafirci tsakanin waɗannan masu cutar da al'umma na dai ganin dai irin cutar da ake ma falastinawa kuma duniya ta yi shiru ala da shi mana jagora da shi mana jagora Allah ya ji ansa da rahama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na boh hausa jamhuriyar musulunci tehran mai magana tukur pmc remawa daga nan a akara ghana nan ba kungiyar masu kira ta sauraron rediyo ta kasa da kasa reshen kasar ghana a gaskiya ina ni ma zan isar da saƙona na ta'aziyya zuwa ga al'ummar duniyar musulmi baki ɗaya a bisa rashin wannan wannan babban jagora da aka yi wannan ba iya kungiyar hezbollah ko kasar labanan ce ta rashi al'ummar musulman duniya baki ɗaya ne suka yi rashin jagora ubangiji allah ya ji kansa allah ya yafe masa laifukansa allah ya sa ya huta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radiyon jamhuriyar musulunci da ke iran da farko na malam kabiru da ke nan mara don gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauraron radiyo na afirka reshen jihar maradi alhamdulillah wannan matsayin shi na musulmi kuma yana gwagwarmaya don ya ga musulunci ya yi ya ci gaba ko ya kare musulunci sai mu ce muna mashi kyakkyawan zato tsakanin shi da ubangijin shi da kuma ra'ayina kullum ita isra'ila dama abin da take so duk wanda zai kare musulunci da muradun musulunci so take sai kaga bayan shi ita ta ki jinin a kashe mata mutum guda da a kashe mata mutum guda na taba yahudi kara a kashe musulmi mutum ɗari ita wannan aƙidar yahudawa ne abinda muke so yan uwa su gane yahudawa nan da muke ba su eh, muke su gaba su ba su samu haka alkur'ani ya gayi walan tarda hankali yahudu walan nasara hatta tattabi a millata har sai mun yarda da addinin su fa su ba su kama nan mu fa. kenan musulmi ku yi hankali mu tashi mu san abin da muke game da Yahudawa nan saboda haka abin da suke kamna su da a kashe musu ba Yahude guda ƙara a kashe musu ƙara a kashe musulmi ɗari wannan su ya sauki gare su muna fata Allah ta tabaraka wata'ala musulmi kanmu kan mu yi da guya <clears throat> mu ci gaba da addu'a Allah mun maganin su kuma zai mun maganin su kuma mun wa mu tsarkake niyyar mu mu haɗa kanmu matsayin mu na musulmi nagode magana malam Kabiru daga nan Maradi To masu sauraro kar dai a zafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. malami na gaba sai ka sha mace. Assalamu alaikum rahmatullah gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran wanda ke birnin Tehran sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a Kimba jihar Niger. A hakikanin gaskiya sai dai mu ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'una. Hassan Nasarallah ya taka rawa ya yi kokari ya kuma yawan musulunci aiki saboda haka har illa masha Allahu ba za mu taba tunawa da shi ba ba za mu taba mantawa da shi ba ba za mu taɓa mantawa da shi ba kuma Allah karbi shahada shi Allah ya karbi shahada shi hakikanin gaskiya babban abin da za mu tuna da shi irin gudunmawa da yawa musulunci a duniya baki daya domin saboda idan da za a samu ire-iren su hakika nan gaskiya da munafukan duniya da kafuran duniya tuni da sun ji kunya kuma muna nuna jinjinan mu ga jamhuriyar musulunci ta iran bisa ga ainihin tallafi da take yi wa musulunci a duniya domin in ba don jamhuriyar musulunci ta iran ba to nan gaskiya a halin yanzu ba mu san inda mu musulman duniya muke ciki ba ubangiji allah ƙara musu ƙwarin gwiwa Allah kuma mu kara masa juriya kuma insha Allahu musulunci shike da nasara ɗari bisa ɗari insha Allah muna fatan Allah ya kaskanta Isra'ila da gwamnatin Amerika da dukkan wani munafiki mai tallafa musu a doron duniya abinda muke fata kenan Ibrahim ya wanke hula a garin mai a akin jihar Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radiyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai tarin albarka Malam Hassan Barka da sauran ma'aikatan wannan gidan rediyo ina yi ma kowa da kowa fatan alkhairi sannan ina matukar miƙa jajena ga dukkanin al'umma musulmi na faɗin duniya musamman sayyid ka'id said aliyu kamina'i da kuma dukkanin saura mabiya ahalul baiti alaihi assalam da kuma dukkanin al'umma musulmi na duniya tare da cike da baƙin ciki da damuwa wallahi na kaɗi, na girgiza da jin rashin said hassan nasarallah. Allah ta'ala ya ji kanshi Allah ya gafarta masa Allah ya karɓi shahadarsa Allah ya kyautata tamu bayan tasa na godiya radio Iran mai magana Suleiman Abdullah daga nan garin Fambiyagowa a jihar Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na gidan radiyon Jamhuriyar Musulunci Iran farko dai na Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasage Jamhuriyar Niger, jihar Maradi haka ne dangance da al'amuran da suke faruwa a cikin kasashen Larabawa na kashe mana 'yan uwa musulmi da ake ta yi kullum yau kaga wannan an haɗe ana aje a kashe wannan mutum gidan shi a kashe wannan malami gidan shi a kashe wannan jagora na musulunci gidansa to sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kai ci yau musulunci kullum shine ake mazagon ƙasa musulmin larabawa kuna ji kuna gani shin me kuke ɗaukan marayukan ku me kuke zato akan lamarin rayuwar duniya ita mutuwa guda ɗaya ce kuma bata da fashi tunda Allah ya sa kullum nafasin za'i katil mauti dukkan mare Allah sai ya ɗanɗana masa zafin mutuwa ga ɗan uwanmu jagora na musulunci Hassan Nasarin Allah ya ji kansa Allah ya masa gafara mu yayi mutuwar shahada wanda duka aka kashe akan ɗaukaka kalmar Allah wannan mutum ba mu kwankwanto da cewa a yana daga cikin waɗanda su yi shahada da bi izinin lahi don haka su kuma maƙiya musulunci to su jira sakamakon abin da zai biyo baya daga izinin lahi kuna tare da naku ibrahim shushana wanda ke garin kasige jamhuriyar nijar jihar maradi hassan barka ina muka fatan alkhairi sai an jima a huta lafiya hazawa salam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu radio iran a kai tsaye kuna tare da abdulaziz malam nafi wanda ake ce ma daga birnin da magaram a jamhuriyar niger to masha allahu gaskiya abin tunawar hassan nasarallah gaskiya mutum ne jarumi wanda yake taimako akan musulunci inda ƙasa ce ta musulmi wannan bawan allah yana taimako ɗari bisa ɗari sai dai mai fatan alkhairi a bisa irin jajirce da ya ma kasashen musulmi kuma duk wanda kuka ga ana ma hassada ana nema a kashe shi shi zagon ƙasa ta kowace hanya ba kasashen da basu mushi ba zagon kasa amma allah ubangiji bai amshi rayuwar shi ba sai a wanga lokaci kuma lokacin shi ne ya yi don saboda yahudawa da abokanin tarayyarsu suna tsoron wannan ɗan tadi suna tsoron shi kamar mu kuma in sha allahu akwai iri-irin shi suna da dama a cikin wannan ƙasa ta hezbollah insha allahu su ma za su ga ƙarshensu ƙarshensu ba zai ba kyau insha allah na gode radio iran kuna tare da abdulaziz brezi daga birnin damagaram a jamhuriyar niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na BOH ba abinda za mu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan babban musiba da al'ummar musulmi ta waye ranar asabar da ita gaskiya musiba ce wacce ba za mu taɓa da ita ba saboda ko ba komai duk musulmi dan gwagwarmaya da an kira sunan shak hassan nasarullah so ba abin da za mu iya tunowa da shi illa gwagwarmaya wanda ya nuna mana kan cewa gwagwarmaya ita ce ta dace ga mutum ne muna fatan kuma allah ta'ala ya karɓi shahadan shi tare da waɗanda suka yi shahada tare da shi kuma insha allah gwagwarmaya za ta ci gaba abinda yahuda da kasashen yamma musamman amerika ba sa san gani za su gan shi zai tabbata Allah ta'ala ya ƙara tabbatar da mu Allah ya ba mu sabati Allah kuma ya karbi shahadansa kuma Allah ta'ala ya arzuta mu da shahada insha Allahu nasara ko shahada a tashi lafiya sashen hausa na boh mai magana lawali an rufe ganiyami a jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa gidan radio jihohar musulunci tehran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dangance da rasulun dan uwa musulmi shahidi sai mu ce Allah shi kanshi Allah sa ya huta wanda suka sa hannu ko goyon baya ga eh, kashe wani bawa Allah to muna roƙo Allah ka bi fara'auna ka halaka shi da eh, ka bi eh, da murur ka halaka shi da samura da adawa ya Allah dan girmar ƙwararren ka Allah ka kallaka waɗannan bayan Allah duk suka sa gaba ga waɗannan kashe-kashe waɗannan bayan Allah mummanai eh, amma a nan abin da za ni jan hankali haɗarin da ke gare mu mu musulmi ya yi nan kafaran. saboda duk inda za ga an yi wata ɓanna ga musulunci kaga da hannun musulmi ake wannan shirin ɓanna kuma mu ne muka bar Allah da mun tsaya mu Allah yadda muke addinin da muke waɗi ga bakunan mu da zuciyo mu gaskiya ne haka suke bin Allah da mun ci nasara alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon musulunci radiyon iraq hasan barka ina gaishe ka ina gaida ka ba da bayan haka nan kuma addinin musulunci don bunƙasa ubangi allah ya jaza mani allah ya jaza mani allah ya jaza mani allah shi a gaskiya bisa ƙarya amin da su annabi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyan iran radiyon jamhuriyar musulunci kai tsaye kuna magana da ali idi sumaila wanda aka yi sani da ali jamaika a nan cikin garin magara ke jihar da magaram to gaskiya za mu tuna da hassan nasarullah gaban kungiyar hezbollah za mu tuna da shi dangance da gwagwarmaya da taka arna burki makiya allah isra'ila da amurka da kasashen yamma kusa kan da suke yi da tsoron wa'annan shugabanni wanda suka jajirce bisa kan addini wanda ba su da zaluncin da turayen masu ke kasashen laraba da sauran kasashen duniya ba muna tuna wannan bawan allah muna fatan allah ji kan shi radio ta hiran jamhuriyar musulunci muna godiya da kuke ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu dangance da dukkanin abubuwan da suke wakana a sassan duniya gaba ɗaya! na gode mai magana ali idris yalon da aka sani da ali jamaika ana cikin garin magaraki tare jihar da magaran hazawa salam sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran suna na sanusi madattai da magaram daga nan jamhuriyar nijar to hakikanin gaskiya wannan kisan gilla da haramtacce ƙasar isra'ila ta yi ma shugaban ƙungiyar hezbollah hassan nasarullah abin takaici da bakin ciki ne ga kafatanin musulman duniya domin gwagwarmayar da shi wannan bawan allah ya yi a lokacin da yana raye ta karewa tare da yada addinin musulunci ba a yankin gabas ta tsakiya ko a kasar da yake kaɗai ta tsaya ba abu ne da ya shafi kasashen musulmi gabaki ɗaya to sai dai ba hakan ne ke nuna cewa eh kasar isra'ila tana kan daidai ko ko su waɗanda suke gwagwarmaya ta kare addinin musulunci ba su kan daidai ba da fatan za a ci gaba da gwagwarmaya daga nan har lokacin da allah subhanahu wataala zai tabbatar da nasara ga musulmai daga ƙarshe kuma ina mai fatan allah subhanahu wataala ya ji kan wannan bawa nasa ya karɓi shahadarsa shi da sauran 'yan uwa musulmi magabatanmu baki daya ina fatan za ku tashi lafiya boh hausa ni ne sanusi madaddai da magaram nijar to masu sauraron mu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga anan tilas zamu daga aya a cikin shirin a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni hassan barka na agaris da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. thank you